Ibraniyawa Sura shida Saboda haka, bari mu ci gaba a kan koyarwan nan ta farko wanda muka karba game da almasihu, domin mu zama masu cikakken ganewa, kada ya zama cewa har yanzu muna kafa tushen koyarwanmu a kan ba da gaskiya ga Allah da ta tuba daga ayyukan da za su kai ga mutuwa, da koyarwa a kan baftisma, da ta sa hannu albarka, da ta tashin matattu. da tashin ranar ƙarshe ci gaba kam za mu yi idan Allah ya yarda gama waɗanda suka juya baya daga ban gaskiyarsu ba zai yiwu a sake jawo su ga tuba ba waɗanda dai an taba kawo su cikin hasken Allah sun dandana baye-baye iri na sama sun sami rabonsu cikin ruhu mai tsarki sun kuma dandana dadin maganar Allah da kuma ikon zamani mai zuwa duk da haka sun juya baya daga ban gaskiyarsu ba zai yiwu a sake jawo su ga tuba ba tunda yake suna sake giciye ɗan Allah ne suna kuwa ba shi kunya a fili ƙasar da take shan ruwan sama da yakan fadi a kanta kullum tana kuma ba da tsire-tsire masu amfani ga waɗanda suke nomanta wannan ƙasa ce mai karba albarka Allah amma idan ƙasa tana fitar da kaya da muguwar ciyawa ba ta da amfani kenan wannan kasa kuwa Allah ya kusa ya la'anta ta a ƙarshe kuma ko kone ta za a yi yan uwanmu kaunatattu ko da yake muna yin irin wannan magana ba mu da shaka akan cewa kukan kuna akan hanya mafi kyau wadda za ta kai ku ga ceto Allah ba mara adalci ba ne ba zai kyale ayyukanku da kuka yi ba da kaunar da kuka nuna masa sa'ada kuke taimakon tarkaka ba, kamar yadda kuke yi har yanzu. Muna so ku ya ci gaba da yin kwazo haka har zuwa ƙarshe, domin ku sami cikakkiyar abubuwan nan da kuka sa zuciya a kansu. Kada ku zama masu kiwuya, amma ku bi misalin waɗanda suka ba da gaskiya, suka yi hakuri har suka karbi abin da Allah ya yi alkawari zai ba su. Sa'ada Allah ya yi wa Ibrahim alkawari. ya yi alkawarinsa tare da rantsuwa, ya yi rantsuwar da sunansa, tun da yake ba wani da ya fi Allah girma, da Allah zai ranta da shi. Allah ya ce, Hakika, zan sa maka albarka, zan kuma sa zuriyarka ta zama mai yawa sosai. Bayan da Ibrahim ya jimre da hakuri sosai, sai ya karbi abin da aka yi masa alkawari, mutane suka yi rantsuwa ne bisa ga wanda ya fi su girma. rantsuwar kuwa takan tabbatar da alkawarin ta wurin hana yin musu haka kuma da Allah ya so ya nuna wa waɗanda za su gaji alkawarinsa cewa ba shakka nufinsa mara canzawa ne sai ya tabbatar da alkawarinsa ta wurin rantsuwa to akwai abubuwan nan guda biyu waɗanda suke mara canzawa waɗanda ba zai yiwu Allah ya rashin aminci game da su ba da yake wannan abin karfafa zuciya sosai ne gare mu mu da muka gudu zuwa mafaka ya kamata mu rike abin nan da muka sa zuciya a kai da karfi sosai wannan sa zuciyar nan tamu tabbatacciya ce mai tsayar da hankalinmu ba tare da jin tsoro ko yin shaka ba ita ce take shiga ciki-ciki har bayan babban labulin nan na haikalin sama Yesu kuwa wanda shi ne farkon da ya shiga wannan wuri, ya shiga a madadinmu, da yake ya zama babban frist na har abada bisa ga tsarin Melkizedek.